hukumomin ba da agaji da kuma na tsaro na ma cewa an ɗau wannan mataki ne domin kare rayukan 'yan gudun hijira yayin bukukuwan sallar da ke tafe inda kawo yanzu ma aka kara yawan sojoji da kuma 'yan sanda a dukkanin sansanonin 'yan gudun hijiran da ke jihar adamawan alhaji sa'ad bello da ke zama babban jami'in hukumar nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijiran da ke jihar adamawan ya ma bayyana irin shirin da suka yi wa 'yan gudun hijirar ne a wannan babban sallah. don an kara yawan jami'an tsaro kuma an kara yawan eh, lura da ake yi wurin shiga da fita da kuma yadda eh, zamantakewan cikin kamp din yake eh, akwai soja akwai police akwai sss eh, eh, akwai civil defense sannan kuma su kansu mun umarce su da su kafa vigilante group wato yan sa kai kenan wadda za su rika lura a tsakanin su to da yake sallar laiha ne me zai ba mutum wannan salar laiha da da ta gabata musamman ga su yan gudun hijira mu a hukumar bada da agajin gaggawa ta kasa da kuma ita sema na nan jiha mun yi tanadi wadda ah, da kai da iyalanka kuna da ah, nama da za ku ci kuma kuna da sauyin abinci da za a yi wanda zai eh, shagaltar da kai eh, daga dimauta da tunanin cewa yau kayi sallah cikin wani irin yanayi wadda ba mai din daɗi ba yayin da ma ake shirye-shiryen babbar sallar yanzu aka tuni wasu shugabannin kananan hukumomin jihar borno suka tare a yau don gudanar da shagugulan sallar tare da su 'yan gudun hijiran wanda aka su ko 'yan jihar borno ne baba ganin malar rima da ke zama shugaban karamar hukumar kala bilge ya mako bayyana wa 'yan gudun hijiran ne irin matakan da gwamnatin jihar borno ke dauka na mai da su gida bayan sallah zuwan mun nan zamu ga yadda kuke yanayin da kuke ciki mu ga idanunku mu ga yadda kuke sannan ku yi sallah daidai da mu kuma mu yi gurgudun karfi abin da zamu yi kam amma insha Allah bayan sallah farkon abin da zamu fara shine zamu fara ɗibi mutane. mu shi ma da yake karin haske shugaban karamar hukumar ga lahonar ba abdulrahman abdulkarim ya ma yaba ne da kokarin da hukumar nema ke yi a yanzu wajen kula da su 'yan gudun hijiran wanda ya ce an fasa mu sauyi. amma yanzu nema sun dauki full control na abubuwa suna ba da abinci ta wannan mun yaba musu amma duk da haka ba za a bar mutanen mu haka ba yanzu mun zo ba su eh, mun yi alkawari kuma yadda haka Allah ya kawo su lafiya nan yola to a nan kwana biyu kunan za su haƙura kuma za mu yi tanadin sallah a nan kuma da yadda nema suna yi bayan sallah sai mu zo mu kashe su mu kai su to ko me yan gudun hijiran ke cewa ne game da wannan sallar ta bana muke so da abin da zai kwantar ma da ranmu da ranmu kawai mun gode Allah haka dangane da kyau mun amince mun amince abin da ya fara ya ka ji cewa zaka yi sallah nan a yana da kyau ai na gode Allah tunda abu wannan shine abin da Allah ya yi kamar ran sallah ne kuke saya muku ai abu abin da ake muna a can kasar mu shi za yi muna a nan shi na wasu yan gudun hijira kenan da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje kuma fata shine Allah ka kwashin wannan matsalar da ya raba dubban jama'a da gidajensu bayan ma ga waɗanda suka rasa rayukansu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya